tambayoyi kamar haka akwai wanda ya yi tambaya a cikin karatu da farko ya ce can da bala ya ce ba tana wanto kuda walau a farko da akaltun ne ma baki ya ce hmm. fatana walto unkuda fatana walto ne riko unkudan gadibi na dabino a abin ga goggohiya ta da bin na rehin dabino da kasance ya goggohiya wani na akan wani na akan wani shi aka ce magajibi ya ce walau a sabtuhu da na samu walau ta makantu minuhu da na samu dama ni kamo shi da kunci daga wannan da binun ma baƙe ta duniya iyakar duniya ya rayuwa ku. ayyata kan ba mu da nasirki wa rikayati bayan haka ala cikin malam muna tambaya mai salamazi mene ne hukunci ta game da sallah da rika qur'ani da azumi na farilla da nafila idan ya kasance wasu lokuta yana yin sa kamar lokacin sanyi sa'annan yi hukuncin tufafinsa mai sarasul mazi sallah ta lahi halau take muddin da ya kasance da zamal a kasara wa fara kal'akalla in dai ya lizimci mahi yawan lokaci ya rabu da mahi karamcin lokaci sai suka ce to me aka nuhi da watan a kasar zamani shi mutlaqul zamani ko ko zamanin salati aka nuhi wasu maluma suka ce zamanin salati aka nuhi in zamanin sallah aka nuhi da ketuwa alhijir da ketuwa alhijir shine lokacin sallah a da gotawar rana in rana ta gota an kabi da sama'i zuwa tuwa alhaji shi da alisahi a gani in rana na tsakiya in sahiya ta waye a rana ta hito babu lokacin sallah ta farilla to lokacin sallah ta farilla shi na farawa daga sallah Shi ne zawali to da zawali zuwa tuwa alhaji shi a lokacin sallolin ga guda biyar to sai adiba a gani mi abin da sun hakama sai adiba a gani awa nan sun hakama to awan nan kono ta an ka samu sai a raba su biyu a gani sai a gani ina ya yawa sai a ƙara awa guda gehe guda ta yin salisul mazi ko salisul mazi ko salisul bauli ko salisul mani ya lulunci a kasar zaman a kasar zaman salati mahi yawan lokacin sallah to wannan bai kare mishi alwala duk lokacin da ya taho in kuma an kace mutsalokun zamani aka nihi da hitowar rana zuwa sake zagayewar hitowar ta shi aka ce mutsalokun zamani awa 24 kenan sai a diba a gani in ya lulunci in mahi yawancin zakkuwa ta yi ya lulunci awa uku. wa alakalla ya rabu da akalli shine awa goma 11 to kuma wannan ba zai kare mishi alwala ba ba zai bata mai azumi ne ba sannan kuma bai hana bai hana mai dauka alqur'ani sannan kuma tuwahi ne suna nan mahatsurkin su saboda mi saboda muna da ka'ida ta al ta tajlibu ta tsira. tsanani na jawo sauki dukkanin abin da adda tsanani to shi a tarin gobe gare shi don haka da sallah tai da azumi ne da doka alqur'ani ne da ne duk hukuncin tsarki aka ba su almashakatu ta ta tsira wanda ya ce assalamu alaikum Allah malam ina neman bayani akan mutum wanda aka tuhuma awa kwarci ya zan ya samu matsaloli yana yin abubuwa waɗanda ba su da kyawu gama irin kesa alfahari da kada cikin matsayi da sauransu hmm. to shi dai duk wanda ya kasance bai da hankali an ɗauke mishi alkalami ba a kama shi da hindu abin da aikata saboda lokacin nan bai cikin hukuncin takalifi saboda babu tamyizi sai mutum wanda ya kasance mai na ya san abin da ya kai to bisa gare shi na shari'a ka hawa shari'a za ta haukan shi amma in yana da tamyizi amma in ya kasance bai cikin hankalin kai ne to shari'a ba ta hawa ne don hakan ga laihi in ya kasance wani mai wannan aikin to dukkanin zunubai ne suna koma ga wani ce ne ga da ya mai wannan aikin kuma ainihin haukatar da mutum kamar kashe shi duk wanda an kawa wani abu wanda ya kasance hankali ne ya fice shi in an haga ne wanda ya yi shi to wannan zai biya hukuncin diya ta kashin kai kamar ya kashe wannan mutum na don haka hukuncin diya shi ka basuwa amma ba a kashe shi saboda ba a sani da kila wancan shi rayu kuma hankali ne shi dawo gare shi Hmm? ba a mai suwa daga an dadiya ya ce ala da mallan na samu ina da lissafi hmm. ina inda